لكن لا حاجة الذي يستطيع وقت كل من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو كان هذا على الله جاءوا بالوطن المرة الأولى وكان يوجد دليل الحكيم الشاب فإننا نقول بهذا الكلام من الله wanda yi ne da gana da wani mutane su fara abubuwa da su da wani da ake don ba manta ba mun da ya da su na na ɗari biyu da zaka kawo da su da su da ɗari biyu da su ne a cikin wannan jami'in na barka kawo da bayan wannan jami'in na barka na dukkan wani jami'in neman da zama a yau da zama inda mutane ba ni ne da mata zuwa da riwo da tattalin da za mu daji a yanki da lamba ta zuwa da riwo da tattalin da biyar muna da alama da kuma jirgi a aka zama muna cikin gida mu kwarai za mu yi ba mu da yanki malaike babun wani bayan أقبله صلى الله عليه وسلم الزيان والعيان زي قلنا نوع الجهاد والجهاد وكان هنا والعيان هم الجهاد جدا من جهة جوزها وكان وعيان وجواب علمي لكم قلنا لنا بزيادة الدين كما تقوى amma yana da tantan da shi babban sun zane daga falala yin haka kai ma don mu koya an an bin mali da rafiyar lafa an rubu ba an kafa da an san bayan allah ya fara wasu da jayi da sannan ma a rubun lafi da zama a yi da salam ala a yi da yi mun shiga kula da wani jira da yin gada da tabbata a yanki wani abu da yanki da yanki wato abu da ya fi nan al'umma ne da sunan da bala'u bin awu al'asari albara ibn awu al'asari shi da sunan sa alƙaidi bai bace ne kiyaye wa kana zuwa da ibrahim zuwa ya kasance wato ai zaujin murdi'a murdi'a ko murdi'a shi ne mutum wanda yake jaya Ibrahim Ma'azan Ibrahim Ma'azan bai ma a kai. Mutum ne mutum mai shayarwa, duk da ana gayawa mutum mai shayarwa ko kuma ita mai shayarwa shi ne suna. Wani Ibrahim ga Ibrahim Ma'azan. Kamar da aka gani Ma'azan ɗaya ne ɗari da kuma ne da aka albarka. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم أنه كان يتسلى تبدا عليه في بقاء في لوك إبراهيم لا كيف فقبله إلى لوك النبي إبراهيم حين فقبله وجمعه لكن الجمع عليه وسلم sai ya ce wato yi ƙarfi da ya sa hannun da aka fuska ya tantane an bai da ya zo sai ya tantane sun ba da tsalla da yi ba da tsari sannan bayan ya ce wanda daga wurinsa wa ibrahim ne ya zuwa bilan ibrahim da ma'azam yana nan farfashi yana nan kwarkwari ba da dariya yana nan kwarkwari yadda za su ga yana kaiwa ya kuma kirji na ɗagawa. Wajen a ɗan aina da su da lafiya da zama a yau da lafiya da riba. Sai da na a tafiyar ka zuwa da hawa. Ka san ciwon yaro ciwon rai ne. Wannan da rayuwar wanda za su je a cikin mata ba ta kuma ba abin da zai yi. shi ko irin abin da wani ya fi daga wannan sunan ba zai iya kawai ne na ka yi aiki wani ne guda na biyar da gwada sallallahu alaihi wa sallam fa kana da ruwa ka rama ne hawa abdurrahman da hawa yana gudu sai ya rasulullah hada ya rasulullah hada ya rasulullah irin wannan abu hada ne fa kana sai annabi ya yau da hawa ya kai dan hawa innaha a wannan abu da kai kai da yi rahama din kai zai kai da wannan abu da mai gada to ne ba ya ce sun ma almara a arewa ya ce biyo wani nan hawaye ma ya kuma biyo na da wannan da ka gani kai magana a kan hadu ba ma gaba ya ne ke kuma zo da sana da wa bakala ya ne inna da ayyana tanma lallai idanu suna da wani damuwa wannan ba ya haɗar dukiya tana cikin damuwa a yi abin da ake faɗa kada Allah ya jarrabe ka da san wanda kake a da mutuwar wanda kake duk wanda Allah ya ma jarraba da mutuwar wanda kake ba an za ka gani ya dukiya da take ake kawai labarin dukiya da zai ita duk lokacin da ka gawa ne shi da dukiya ta kawai ta farfa da ruwan da goyi shi ne zai gama goyi sai ta turo ya ba wa wannan dubba ta ne ta turo shi za wanda baya bai fara duka ba shi ya san me yi domin kuɗin hawaye yana rage zafin yawa wanda ne gangan waɗanda ya ruwa ta iya hawaye nan da ya yi ruwa. Duk da da yake. Sau da haka wala na ko illa ba ya ba ku duk da cewa muna cikin damuwa amma ba ku da lawo kana sai a wuce wani ne ne. No. Kaga ma a so kan me yake nuna nan ba lokacin Ibrahim Ibrahim yana nufar da shi wani da ba halar da ba da lokacin ana kokarin gyara ba sai ta dole da aka wala ku da komai ba sai abin da Allah ya yi shi ne abin da ake gaya waɗanda aka yi jarraba da mutuwa kada a samu su ga hukumar da shi ke nan da kula da kula da shi wala ya yi da Allah ya amma a cikin sai ka kashi da wasu kuma mutum ne kira ne ni ba da ba wannan ne sai ke wanda wata ta da hawa ita ne ke kira wato ba ba ko ko da abu da Allah ya yi wanda ya mutu da Allah ya yi Allah ya mutu Allah ya kula da waya yau wannan da mu duk da ke da ne za ka ga wannan abin da yake a lokacin malaiku suka ce a ne ka yi nada wanda ya mutu ya yi nada amma lokacin da ya a ciki wannan a kuma al'adu za ka mutu guda ba mu na cikin al'ada da ne wani lokacin an ce da ba mai ne bare ko za ka hannu mutum ya mutu an matsala a sallar da za ka farko ba ce a ba ba ce a kan kuma kira ya yi wa Allah da kuma addu'a a cikin nan raka kabbara ta biyu ai wa annabi sallallahu kabbara ta uku a nema wa wani ya ba a gona ai dai wa Allah ya kira ni cewa ban san cewa me ne ni in yayi wa Allah Allah ka kauda kai da yaji ba wannan ba abu ake ce wa Allah ba jiya shi da abu da an fito aka zo sallah saboda anan ake dan sai wa Allah ba jiya to Allah ka yaji ba kula kula da waya da abu da ke wannan ka tabbatar da shi yayin tafiyar abu ta uku kuma in an ga dama sai a yi rafa da asibitin duniya ko a yi kai addu'a da kowa in kuma ya ga dama da ya yi kafara da ya zama kamar yadda mun a kama da to kaga wannan yanzu da kuka tsaya a gaban su ba mutum ya kuka ba eh addu'a amma ana yin sallama sai wani ya ce jama'a zuwa a tsaya za a addu'a wanda gobe suke wuri kafin da kuma da a gaban Allah kuka yi kuma da ba ku gano wa ka kuka yi kawai ne wasu ce bayan an da ya ce a ce ya kuma yi na ta ku yi gaggawa ku kai gawa ki zau wani ya tsaya tsaya da ne kawai sai ya tsaya ya al'ada dole ya ya ta dole ya ya in ba ya haka wani ba ya ba wannan da abin da ake wa Allah ya rari a tsoro da Allah ikhlasa ba ba wanda ya san me kake haddi ma ba wanda ya san me ba saboda kai ne Allah amma sai wani ya ce kawai wani ya yi da jama'iyya za ka al'adun jindarin abubuwa da yawa sai da ta mutu yake bambanta mutu ya rufi ba shi ne ya kuda aka zo kuna da jirgin kai gawo zuwa kwai da ke sannan an ka koda kuma ana tafiya a hankali ga masu sallah sai an rage su kuma kun zo ku yi sauri ku yi sauri wajen haɗa gawa abun ku yi sauri wajen yi masa sallah ku yi sauri wajen kai kar a zo da wuri sai ku saba wa yau da a kan nan saba wa yau da to sai yo wa inna bi birajika ya ibrahim la mahdurun lalle mu dangane da rabuwa da kai ya kai Ibrahim muna cikin damuwa. Dole za a ci damuwa. Ko kuma Ibrahim a lokacin watan salawa sha shida. Wata ruwaya ce wata ce sha uku. Amma watan da goma ya shida. Ki sa ɗaya da rabi ba. Amma ku da yadda ina kuma ga wanda an jima da ni. A dole za a ci damuwa. Don an san kowa na haka ne amma wannan sabon da aka yi. yana da tabari saboda za ka yi tunanin ko shi ke nan ba fara kuma ba ko da biya ya zama karatu a kasar wani wani shekara wani zai dawo ba dawowa zai ba shi ke nan ba ya yi ba ta ne ba mai dawowa ya tafi da ba yau kan yi nan jawabi tafiye man tsara ba na farko ma da yake ya haɗa da kasuwa wanda yake da ruwa نبي جواز البكاء واللغط والحزن دون الجزع يعني تعيين كوكا نهوى daga abuwa ka duka cewa ka da amma ban da rai na uku al-ibaru amma bil kalbi min al-ruh ya hada ka ba da labarin wanda yake jamu da zuciya wa in kana tokati ma hu au da ita cewa koyewa ce kai duru ke bi نو بيان بارك يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدته في بطن ولده ابراهيم an yi bayani a kan irin yadda annabi ya shiga damuwa na rabuwa da ɗansa ibrahim ba wata sha shida amma ba ruwa ya kaza dan ana san mali da wani tarihi ya ce da aka kai shi rai nan lokaci bayan lokaci da annabi ya ce ku zo ku rabe yana wannan jariri ya aka kai masa ya ake ake kawai zai kai masa ya to wannan sura da aka yi kuma Allah ya sai ka ba mu yana kai ban ziyara kai a kai ya halatta lalle ya kamata ba ka kai yaro wani guri ko ba ma da yaro ko karatu ka rika leka ba dan ka ga halin da yake amma za ka mutum ya ji ya a duba ma ne da yanzu a kuta kana tare da mutum ma sai ka kai wani dan gari ko musamman makarantun gwanin makarantun boko wani ya yi rayuwa amma islamiyya yaro zai kai kansa ya sauki ba za ka taɓa ganin babu ba sai ranar da ka san da wanda ba daidai ba ne ya kamata a dana kan ne tunda kai ake yi sauki wa saurin jarriya karkar biya kama zan waye bai ji ba kan jarriya domin wanda bai da abu baya baya ba ki rike ila da wani akalin kuma abu wani baya ba to kamar ka waye domin bai da tafiya ba zai yi ba wani ba to duk wannan abubuwa الحديث الذي يقول يقول سيدنا على أن رضي الله عنها على أن أنا أعبد إلى تجد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونبذل من سأل وهو يقول من سأل إني أسرع يقول هذه وثم رواية تدل على حيث درعات الأجنبي وترواية تدل على ابن مسلم ابن حذيفة البدائي شيء يذكر أن فقال لي تقبلون السريان سيرا نوع عليه الصلاة والسلام يلا تبات الحسن بن علي يا رجل يا رجل إذا kuna lura da yara ƙanana ba ma ni wasu ne da ruwa ba su da ya dan fakalin da ni da na kan da ya ne ne da awa an yi laka an da da Allah ne kan ni da rahma to ya dai da kai da Allah ya zari rahma da ni da ya rage wato ne ke kira wa kullu da bada ba sai ba ka yi wannan duba rahma da ni الذي يجب أن يسير هذا ما ينقص من العلم هذا لا مرجع أن ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هذا هو لنا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال وتكبيره له يجب أن يجب أن يكون هذا يجب أن يكون تدل الجلبة مع الاعتبار على جلبة الشرع والذي يراه ما في الجلبة يرى الأولى وكأن يتكون يتكون علاقة أنا من يرى ثم يجعل الجري عن قول الحديث وأنت بايع جلبة أنا من يرى ثم يجعل الجري العامة والجلبة وأنت بايع جلبة لو بيان ما عليه الآن بداوة من كثرة الدرجة an yi bayani a kan yadda mutanen ƙauye ke jere sai ka je wa wuri na hudu man la ya amin na la ya amin na wa ta'ala wanda baya yi kan mutane shi ma ta aure da ko ba yi kuma kaga da shugabannin mu musamman na Najeriya suna gane irin wata hadisi ai da wani su yi da karfin siyasa zan nan da a wani abu kowa sai ya yi da shi kuje wani lokaci wai da wa ba a Najeriya wata abu da ake yi wai ana yi saboda Najeriya da zama irin turai amma nan da turai ne ka bai bai da Allah da turai ne wai turai ne ba ku turai bai da wani bai lokacin ba ma su masu magana ba yayin da suka yi magana a zuwa Eh, hamsin da daya. wai zuwa ke nan da shekara hamsin da ɗaya wai Najeriya ta zama kamar Turai. To duk ne mun kuma za ku yi, da za ku da abu da za ku yi rayu. Wani wani ki yi wannan ai daga kira ka wura. Amma da ki kira ka wura wata abu da ke ana ta matsa ai abu da ake yi a cikin aikata. Allah ya Thank you. na doki ne ke cewa hadisi daga wani ne da yi da ta dai da ana biyo ya da sai da wa an ba an farko da ba wa ya Allah ya kara mu da yayi ne babba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasana bin ali al-qal bayan annabi ya ce ba shi al-hasan ibn ali wa inda hu aqra'u ila al-tamimi zalika aqra'u ila al-tamimi yana da wani a gaban annabi alaihi salatu wasallam kaga shi za a fito za ka yi magana ga abu tattara turkul hadisi in kan bai faɗa ma sunan waye ba nan ya ba shi ne za ka ma mai فقال الأسرع يا فرعون إلى هذه التي إنني أميرة من الولد لا يا أبوما ما قبلت منهما آية جبت بك ولا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا الذي يريدك الذي من لا يرحم لا يرحم هو كبايا يلقى متعين هو ولا تعالوا كنا شو كبايا يلقوا to kai ne Allah ya tsaka ka ku ba ko wa kai ne kaza ai in ka mutu ba sai ya mun sai kada Allah ya tsaka ka ba shi ku kawai zai domin kai ma ba ku kawo annabi ne ke ma la ya la ya maslahat al-amma muqaddima ala al-nasa kullu wanda ke maslaha mutane duk kake gabatarwa ta mutane yan karatu ko mutum ne ko biyu wani yana gaya wani da lokacin da zuwa wata wannan bai layi zai zai za a aranta da yanzinan da ya lokacin da ya rute da kun ga rubuta wuka da gani kristin an rubuta wani ne ba wani muna magana da shi ba za a rubuta wani da ya yi ya ce an rubuta wuka don sau in aka rubuta ya ga babu sauri ne rubar zai dawo da a kuma rubuta ya kuma dawo da zai da aka ba da mukai da aka kuma yi dole da su wannan ke rubutun sun san cewa da matsala a fara da wannan ko a haka ne kawai da kuma faɗa da ta a za ku je kalmar duk wani dandan da faɗa ne ne wannan ba su yi abu da kawai ya faɗa ko ya kulla ya faɗa ya fi da abu da za ya kuma abu da abu ai in ka ya da abin ba shi wa da ai ya kuma suna da wahala hadisi na gaba hadisi na dubu ɗaya ɗari hudu da tasa'in da saba an jami'in da abdullahi bazai yusuf hadi da umma ko haka na ne da yusuf hadi da umma jari da ibn abdullahi bazai mun yi isa da ba an nabi sallallahu alaihi wa sallam ba man la ya amu la ya amu annabi ne duk wanda ba ya ne shi ma ba za a yi ba annabi ne ba sai ba ka kokari ne ba Allah zai yi maka ba Allah zai yi maka ba duk ba zuwa ji da zan zan dore da ya shafa abubuwa da yawa da ni ba da ni dore kana ne na ana tsammani ana kara masa da yake yiwa annabi da kansa yake yi da alƙur'ani salata wa aka gumi ba ta hila a to yawa da kan shiga sallah da niyyar tsawon sallah za a rawa da zafin ya ce ba a tsawon buka a kazi zai biyo yawo ba domin da ba da abu ya ce ba ta dawo da bin talafi ma a lafu min kidadi wasu kungi ya ce zai sake da zara kar da ya sa ya ka tsawon ko abin da ya kamata wannan saboda yadda nan nan yadda mahaifiyarsa za ta damu ta jera annabi ya ce zai sake ya yi shi a cikin yawon zalimi da ya ji yaro ba fara su mace mai da ita ina da ina da dawo wannan duk yiwu ne da ya kamata ya bawo su ya ba ana duk da rana kana wai ka ɗau zafi kana wani ba kuskure ne wannan kuskure ba su yi ko a ce ma'adari ya hannu sai kana cikin wannan lafi duk wani da abubuwan yana da cikin cikin wani ba ba karfin mura'ati za ka ji hannun sallah ka kalli mai amfani kallon tsawon gaba sai ka hango masu rauni a gaba ni ba da koya mutum ke yi saboda wannan kawai za ka sake da sana wannan zai yawon ayaka ne da yi lokuta ba wanda ne yi mun rayuwa wani kabila wannan tsara ko domin akwai jerauni akwai babban mutum akwai ba abokin bukata akwai wanda ba ka yi ba su kula ko ya lokacin da ya wuce to duk wannan abubuwan ana so kai ba in kai kaɗai ne kai ta zuba ba kai kan ma ke rukuri kai dai tun daga ba dai a bakara an tafi ka gini ba ruwan kowa da ke amma idan ka zo ka ji duk matasa ne ko ka ya gaba da ka dawo ya kai abu da ka dama sai amma yi maganar nan da yamin aka yi ya sa na tana wani ma limamin na wai wani maganar da na gajin na kan tallafi na ta kan nan da yan ban yarda da wani mutum na wani mutum ne wato buraye kawai da ainihin aikin sa yake yi sai ya shigo masallaci da asuba kawai kure fanka sai ya je sai ya ce imamu ya zo sai ya kama haka ya ce ya yi sallan ka gida mana waye kan fito da gida da mutum ce
ya wasu da dalili an farka ainihin daɗi wani abu ne na jin daɗi wannan kuma titi zuwa ne ya kamata a kalli maslaha saboda yana so ya samu laifi da ta ba kuma kuma ya yi ba na gode saboda ya zo da gaban ruwa ne ya ce da suke da sai a ce ya zauna amma mura a ta zauna ya mutu ban ga jin daɗi kar ku yi sallan ka gida na waye na dan da za ka bashi ba daidai wani da yawa wannan manyan mutum ya zama sallah a jamu sai ran da yi wa a jamu ba shi yake kamar an man mutuwa bare kuwa kai ne yanzu ba ne in ba ka samu sallah ba ko a jikin ka amma su da zama mutum suke wallahi wani za su kamar an man mutuwa wanda yake ga wani ke ya rubuta sallah a cikin rage sai ko ba ko kai ka zo na yanzu ka sa waya a gaba ba a zara ina ka sara ba ku ne da rage
sallan koronan nan da aka hana juma akwai ba Allah da ya mutu a cikin wannan da yawa akwai da cikin ba cikin gari da cikin wata wato guduwa wani wata wani da ke yana wata yayi juma'a da ruwa ne da kudin da cikin yana zuwa juma'a a yau a zuwa cikin wata juma'a an ce da da yau gudu a nan cikin gari mutum lafiya ya mutu to to ga ko da shi ai akwai da yawa a kai sai ka saka madari daliba to
ina jiya mutu wane shi ke nan ya zama sanin to kaga mace annabi yana da soyayya a tsakanin da yara misali gari kuma annabi yana so da yawa mata an gane ko shi ma da kuma ba da ana tsammani lokacin da ana cikin tafiya za ku iya shiga hadisi mun iya shiga a cikin adabin ruwa mun iya shiga nan ana tafiya akwai wanda yake jagorar da dabbobin tafiya yana yin wato wasu waƙoƙi na labarwa da yake jan wasu wani mutane da wasan kora kuma suna sauri sai a gaba shi da wasu mutane ya ka ba a hankali domin kayan tsaro ne mata da kayan tsaro ba nan ba a ta wanda ya yi da shi da wanda ya yi cikin jami'i a gaba da wanda wanda da su wa'annan su wa'annan masu da masu rajin safai na kauye da yan halara ta yi jiri ba sannu to ga nan ne Allah saboda duk wanda ya bada ne in dai ba da gaske ne ba ba ta yi da wanda yake ya dauko ne ya gargan wanda a kajin mu ne ya da shi ne ba za ta dauka ba amma ko da abu da yake domin in ya mutu a haka ya ci gaba ya san tsammani yana da ruwa ya ba da misali da a hadisin nan da wani balarawa ko ya yi tsari a wani kai yana ji cewa zan kudu wani zan ko ya muke da ya bada wani ta bai ke kansa kai ba ka san ala ko ai ba da annabi yana da ne da lafi bi mu ku kyale kar ku kace ba ku yi wa ku tsara domin dai ya duba ya gara ku tsari a tsaye inda da ya fara ku kyale ai ka mafi wuce sallah ya zo ya kai da rawa sallah sai ka dawo ne ba sai da ba kuma baya eh an yi kuma ne kula da kai ya yi ne kai ma kai ya wuce ko a kada ko ya janyo ki ya dawo kada an dawo da dawo na ne sai da kawo imani ne jaru a samu guga ƙarin mutu a taruwa ya ga wakilin da ba a ya ce da ya ce wa yi ruwa zauna da zauna ta zauna mazana Allah ya wato tsaye Allah ba ko wani ba a wajen Allah ya ce ma da su ya ce da yi ne sai ba gurin da ya ce Allahumma rahmi wa muhammadin wala tarham ma'ana ahadin ya Allah ni da Muhammad kadai kai mana gafara wanda kowa ana to da ni sun furke da ni gaba daya sai annabi ya da ya ce ai babu Allah fati ne ba a wani to ka ga wannan abu da ya shafi jahili ne mace ko yau sannan yau abu na hudu waɗanda ba su yi ba ma a cikin yana da za ku iya gina bai wuce da nai wanda a cikin yake ba mai shiga gida a taɓa gida ya taɓa ya a gidansa ya taɓa ya kwana ce ina wani a cikin da lafiya ya nan ne ya yi yana nan yana nan ba su ci annabi ya zo da yawa ke yake da shi arziki ga musulunta ba ba da zaɓe shi ne shi ya kalla annabi ya kalli babansa da kansa ba wanda yake a ɗaya abin kasu kai wa abin kasu ya yi a kudu wani abu bai ya ji lawa ba wani wata shi kuma ya yi da ɗansa ya yi da wasu ya ba shi wata haka ya karɓi musulunci kuma Allah ya ɗauki ransa shi kuma bai yana nan a yi ba ta rabu yi misali da yadda za mu yi a kan shi ne daukai an da ga dabbobi mun sha ba da mutane yadda an zai yi yau da yawa dabbobi da tsuntsaye shi ba akwai waya Abdullahi da Masu da yake cewa sun yi gajiya ga yara da su wata kuciya da su kaiwa da kuma a ce wani da annabi ya kan yake ce don Allah wa ya kuce wa kuciyar na ƴaƴan nan wanda Ali ya ce ga ne ya ce gobe ya masa ana bayarwa sai da zauna da ta rufe ta kai da kuma ta kai da kuma tana san kaiwa da kuma ta ke ne gaya wata ne annabi ce waye ya ɗauke mata wani zalimi ga su ne dole ba yake banda na raku ba da kuka bayan a wasu karatu duka ba wannan ne to me za ku koyar da shi hadisi na ɗaya ba da kasu min hadisi zama kuma ya zama ba wujudu da hanyar zalimi kudin kura girman wa wato ɗabi'a irin da duk duk da cewa wajibi ne mutum wato ya kwatantu ya rika ɗabi'antuwa da ɗabi'a ta dole domin na girman layar an layar da yi wa matala wala ta na ruwa duk wanda baya yin shi ma bai dace da rama Allah kuma rama Allah ba za ta same shi a tabbata ba in dai ba ka dole na kasa da kai kai ma ta wuri dole ba a kai amma mutane suna mutuwa suna kaza amma duk wani jira mutu ne duk wani za mu yi abin da za mu yanzu kai dole na uku a za ku yi wani minan sarki ya hamu mu rahman ba su duk yin kira da sarki ba na da بعد اليوم باب مثلا من حياته صلى الله عليه وسلم باب da yake magana akan yawan kunya annabi alaihi salatu wasallam kunya annabi alaihi salatu wasallam yawan kunya hadisi da dubu ɗaya da dubu ɗaya da ɗaya da ɗaya ana yin da ake da kuɗi da wajen na wa Allah abu da ake da kuɗi ana ƙara abu da ya yi kana da shi da na wa alaihi salatu wasallam a haya annabi ya kasance mafi tsananin kunya min al'azra fiye da budurwa budurwa ya rika wanda ba ta yi aure ba wanda gudun su jana shi ne al'azra alamun wane ne gefe kuma wanda ya ya wadanda ke cikin da ruka a ga cikin da ya ta da kai wani ne za a kuma ga wani ya yi sai a cikin da ke gaba ba ta ji da zama wannan da za a yi cikin ko ya zama a ce ba kowa ne ba ba ku yawo to da ruka shi ne za a yi masa wani wuri a cikin gida ba ko da wuce a ta a cikin gida ba a da da rika yawo a cikin gida amma kuma zan mu ne su kuma za yawo Allah sun yi yawo sai da sun yi kawo saboda haka su ma da abin lokacin haka ne wani wani yadda yana mamaki wani yasa sai ka kamar ƴaƴan masu hali da su biya ƴaƴan talakawa kamun kai da tarbiyya wani da ruwa na ga yawan kare da yawa ba da Tura ka wata yin tsarewar zai ga wasu masu halin suna iya tsare halin ba da wani yawa. amma kai za ka jira duk lokacin da gara sai ka lokacin ina wanda ake yin da za ka dawo kuma ba wanda ke za ka yi baki yanzu za ka dawo ta ce yanzu za ka dawo a ce ba ni me yake ka kai ko ba ta yi na wanda ba ni ji bane wannan abu tarbiwa tarbiya ne ta addini wato da kai ne ba ta za ka yi gida da da maza ma a ta ake yi da su tsoron mulaya da aure da idan ko wata za a yi su ne da tsoron mulaya wanda ya zama da rura da zai an yi amma ta mun ba da su gida shi ne ila ku ya fara yin wannan alhaku ala tasarrufi bi khulqi al-haya hada ai Allah wa rabbil ya ya yi mata wadanda ƴaƴan wannan gaji da na tsoron da kasa wannan ba wannan da ba a waje da waje a waje da alai kuma da bin da zai yi ko wajen da yuri kuma a kai da biya kada ma ka ku kuma kada ta lalata shi a ta wa amuna ne ko kai ai ka ga Allah ya yi saboda ne su duk lokacin da aka zo wannan ciwon ruwan ma ya zama da ruwa da shi ne bai da wuce ya jirgi amma ba ta kalla ne tsakanin rauna duk da jaji ya gaba su ba dari da yasa da mun da yake dari da yasa yake ba mun ya ta aje ne kuma da yawa da za mu ga ne zuwa kuma yanzu ya ga cewa to za su ne ne je ba annabi Musa a cikin wurin da za ku je a nan gaba domin ya gama da ya gaba na ba yin zafin da zafin da zai fara sako annaba wasu su ma yana kawo wasu maza ya nan annabi Isa annabi Musa haka a kan gaya ma wasu abubuwan nan da su haka lokacin da aka yi duk da haka yanzu shi ne ƙarshen ƙarshen da zai Za a yi ma da wuta da aka yi saboda kunyar da ba a ganin jikin kullum yin da yin jini shi za a ruwa ita ce man yana cewa ya da gaiwa ko da ba a wani baya ga ko wanka zai yi ya shiga ne da kayansa sai suke wannan yau za ta kuma kanta ina a zaune za ba a abun dawo in ma ba yi wa kada inda na yi wa fina kariyar da kayan na biyu ilahu halali da yin da la da da girman kunya a gaba da da da uku yau ka ci ala ya kawo da haya al-insan an tare da haji au da ke nan sai dai ya kamata kada kunya da ana da neman ilimi ko tambaya a kan abin da ba sai ma'ana ne ne da abin da ne idan abin da ne حديث نسوية سيد النبي أنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاسدا أنا رسول الله عبد الله تفتح كريم في فتن دي من المجابة أن تعرفوا في فتن دي من المجابة ولا بد فاسدا وكل من آخر بشيء كاتبه ba kai ne albashi ba wata ce ce da amma kana ka yi biyar ka yi lafi kai ne muka fashe ka tsaya kana kallo minti uku ne shi ka ga wani kuma ka ce ya ce ya kai kan ne ko ba ka wani yana ta cikin kudin shi yana ba kallo zai yana wani ne to kuwa ya ce to kai ta ce ai ke kai ba da cikin bane kana gani to amma sai ya gama gani ko zai ce wani ne sai ba ala Thank you. وتنزل فالليل تدعون وكان يقول haka wani bawa na ya kuma yi da haka yi kuma ke nan da ya turo wani da yawa wai wani ko a wata kasa yi da nuna in haka yi kuma ke wani don Allah ka yi wani wallahi wala abin sai an tashi hade mun ba jiya kuma ka kalla da hade mun kalla dika ani tsabar da duk da ku ne da ruwan ki to wannan ne ke mun ba jiya kuma wani kalla dika ni ne wurin wannan ne kawai sai ka zo ka lade ku da kai ni Allah bai ta kallo kuma ka zo ka ce yayin da kai dan ne wani wani ana lama ya fara ne wanda wanda ya yi wani lokaci suna masa yake a gidan suna karatu wani ana lama ko dan wani ne yake kawai ya ka gabo wani zaka an gabo ba ga dukkan ne ne kaya suna tarawa yau ne da ji ne yau na da ba da kyale ne kyale ne kyale ne kaga ku ne kyale ba shi ne ke kuma zai kawai a wuce wai za shi ya dai ke ya dai a kyale shi gaba gani wa kana yaqul annabi ya kasance yana cewa inna ziyaratu lallai za a ku a kan zuwa ba ku ya ki au da dina wanda ya kowa kan dabi'a shi ne da a wannan Iza duk wanda ya ci mu'amala ya fi ba ni ne haka Ɗabi'u sun su zama masu kyau. To ya ku ya fi ba ni ne a wurin Allah. Domin gaba ɗaya a ni wato mu'amala. Ita ce da wahalar jari. Za ka kullum magana da ake yi, ina so da ni a cikin yadda tsari wala da mun ba su ake ke ba da da kai ka kwata da daga an yi magana akan ruwa kai ne ne alaka da kai ka ka ka ka dauka ruwa da ruwa ba ba ba ka ya ba ba ka ya amma idan ka dauka da kai ake dukkan su ne kai ba ko kai kake biya za ka ya da ni ba an zo kan magana abin da ya shafi sauran fushi ونزلت روى سوداء هو إلى مطلوب كنا متزلزلة فكية عند الله يصير كاجارة ومتزلزلون يبقى هم من أمالي كاجارة هو أن الله يبلغ هو كاجارة هو wani lokaci kuma wato wani ma wala ta san wani ta gido kamar da yawa domin ka gama da kuɗi wannan ya tafi ya girma wata da bidiyo muna biyar da ita a cikin mata wani tana sun cikin iyaye muna yi da yake yi da ba da kaɗan da su muna yi da ba da ke ayi da ke cikin kawai duniya da yi kuma cikin ne daɗi ka ga wani sama da wani kan su in ka duba cikin da sama a bayan da sama duka na wani ita mana ba na kada da yake wanda babba da mu ne cikin malaman marabu na barka tana faɗa yana cewa in ka duba bayan da akwai da wani da ni ne saboda yadda take cikin amma yau gobe ana ta biya ma abubuwa na da wannan ne باب في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء باب يجي وجدها عشان بيان جمهورية يطلع النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا توجيه لكبرنا وعبر الزواج مطايا وسط الرزق بهن sannan da umarta masu koro masu kora musu wato dabbobin cewa a tura da hankali a bi da hankali ana da fi mani da rabi Allah wa Rasulullah kana da sura Allah da Allah da Allah bi zabar annabi ya kada sai a wata tafiya wa kana wa kana ma'ahu gudamu da hu aswa a tare da shi akwai wani yaron da wanda yake baki ya yi aswarin da wuri mai baka fata ɗan haɓa amma kuma mutum sauki da gida Allah ya ba shi murya wajen ce rera waƙoƙin dabarau na tafiya ya na dole yake cewa yuƙalu da hu an jata ana cewa da shi an jata sunan da shi sunan da an jata ya hadu yana rera wa yanan waƙoƙin sai yi duka da kuma kamar duka na da jini daga zagora a ko da wasan zagora ya suna da zagora abubuwan yan barurrukan yawa sai a taba ne da zasu sa da yake shi wai ta ya aje in kwado wannan kano cewa ba wai a kai da kaga nesa nesa irin wannan kano ya kai an da ruwan da ba zai kawani ka ba a hankali da kayan tsaro shi ne ruwan da ka ba a hankali da kayan tsaro ai shirfaf bin nisa fitai da rika jan da hankali su waɗannan mata wajen tafiya kada ka yi musu da zawa saboda ba wani ya faru kada wani ta faru da su idan kuna kuma yana yin shiga da yawa a lalata ba na babu mubarakatihi lil asar babu da yake magana akan yadda annabi alaihi salatu wasalam yake rigar da abubuwa wurin da suke na sabo duk abin sabo a kan yana نزل أبدل عن الجنة واختياره من الغواة أحده sannan kuma yana zaɓar duk abin da yake halarci da kuma kullum wani ƙarin yi da lafi sannan annabi yana ɗaukar matan zaɗen Allah idan ji ake aura ne idan aka ce da albarba Allah a nan annabi baya idan kai mai haƙuri ne har an taɓa Allah domin da yi ba mai haƙuri ba ne inda har an taba Allah in an taba bai ya ke zuwa za a wurin ka amma in Allah aka taba ba a zuwa ya wani yau ba hakkin ka wani na Allah ne ana da ta fi jin lawa a ra'ar da hata ne na ra'ar da Allah ya kara mata ya ja ta ne ma ko yi ra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai da amrai ba ta ba wa annabi da Islam gari tsakanin abubuwa biyu ba illa aka ba a zara ba ba ce ya da shi wani mafi zoye saboda ko al'umma ma da ne ko isma duk lawa na abu ba zuri bai bai kana isma duk ko zuri ne kana amada na su ne mutuwa ta biya kowa ne ta jara wa man da kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi nafsi a dawo bai taba daukar fansa akan kansa ba shi ne ya kai wa wura da illa sun ta haka ƙaunar musulmi sai dai man shaida albaba ko ni fa yadda kimo billahi biha yace kuma yayi intikari saboda Allah ya daukan ta saboda Allah akan wani abu da aka an ba da misali ko aka zo ya yi uhuru an kai wa musulmi wajen mutum da wani an mutu da ala a rubu gidan shi da ya kawo da kafin wasu suna yi wasu da Allah ne da su suna mutan wani na rashin kuriya suna nan ana kimani da lokacin jini ma an tsaye da jini da yake biyo goshin annaba ne a kodin da ya kai ana ne wasu ma kafin sun gudu suka zo suka gaya da wani zaki sun da yana hafi da an dada ta annabi ya ga wannan abu cikin damuwa amma ya zo yace a cikin ku ba a bar bila abdullahi ya da yake ka kuma ta haka shi aka taba ne a cikin ku ibn aziz wa hafa akwai abdullahi da ku hafa cikin da yana roƙa cikin ku da yake ku a cikin ku ibn aziz wa hafa cikin ku akwai kuwa da da annabi ya ce ga kuwar shi ce gaba ɗaya mun gaba annabi ya ce ga kuwar ya juya saboda jin daɗi da hulɗa ne ya kira ni ya ce a ƙwaƙwai hukumar ya ce mulkin hukumar ya ɗaukaka sai annabi ya ce yanzu Allah ya ɗauka wata dan da su ya taɓa amma yanzu ya taɓa Allah ba ba ta kudu kace ne za ku ya rasu da Allah يذكرني الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل ضروري لا الله أعلى وأجل الله أعلى وأجل ba kuwa ba ne ba wannan kunci na kuwa ne ke girma Allah shi ne mafi girma kuma ne wanda yake da ta girma mahallu ya yi shi kala ajaba Allah ne a nan waje a fara to shi ne shi lokacin da aka taba Allah kamar da wuce wala ana taba Allah a wurare da yawa amma kuna jiya ko mutum ya kona ya ji daɗi kuma Allah aka ba wani ɗan adam da ba ba ba ne ne bane ba ne ne bane a wata gurare a kawai wani gari guda wanda ya zaɓa ne wai ko shi ne hujjar masu cewa za mu san annabawan an taɓa shi yana hakuri to yanzu kuma wai an taɓa shi mu ba mu hakuri abu ba ce ba hakuri an taɓa shi ba ce ba domin taɓa shi shi annabi ne da yi shi a lokacin idan a lokacin ta yi wa annabi ya yaje yanzu kai wa zai yaje da wani biya akwai wanda ya isa yanzu ba ya nan saboda haka farsa ba a ɗaukar masa ita musulunci bai wani wuri za ta amfani da rashin lafiya sai ka taba shi to su maka da ne ka je gurin Allah amma a duniya ba za ka ba ba wannan na hujja dai mara abubuwan da muka kare ya da ba ba ina gurin da ya ba ina ba da ya ba duk wanda ke mara da al'umma da ya da ya ini baru saja dia akan buat kami belum jelasnya lagi. Pertama mana belum terjelasnya belum terjelasnya saya kerjanya. Kamu tahu mungkin ada orang yang dari bawah jalan dari orang yang kita bawa orang yang kita bawa Kalau mana kita bawa itu, kalau kita bawa itu, kita bawa itu, kita bawa itu, اللهم انت ربنا فاصلحنا وجعلنا وجعل اليك فاننا نتوكل عليك وعلى العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم